Jirgin kargo ne ya sauka filin jirgin saman Jori Hamani na birnin Yamai a ran Asabar 4 ga watan Mayun 2024 dauke da wasu sojojin Rasha masu aikin horo da ba a bayyana adadinsu ba a ci gaba da ƙarfafa hulɗar ayyukan sojan ƙasashen biyu. yunkurin da wani dan fafutuka hamidu sidi fodi na kungiyar kulawa da rayuwa ke ganin ya yi daidai ta hulla da kowace ƙasa ana iya yin ta saboda ci gaban eh, tsaro wannan ya yi daidai karo na biyu kenan da gwamnatin putin ke aiko da dakaru domin karfafa gwiwa ga sojojin nishar a yunkurin neman mafitar matsalar tsaron da ƙasar ke fama da ita sanadiyar ta'addancin da ya addabi yankin Sahel. A kawo soja a aje shi ya zama ya samu sansani na zama shi ne bai da umarni a cikin tahiyar yau da gobe ta Nijar. Mai horo da hulɗa ta soji babu wani matsala ma. Ba idan kayan aikin tsaro jirgin ya zo da lodin kayan abinci a matsayin wata gudunmuwa abin da kafar gwamnatin ta Nijar ta ayyana a matsayin wata alamar da ke fayyace girman alakar da ke tsakanin kasashen biyu. To koya masana ke fasara yadda rashar ke ƙara karkata wajen ƙasashen Sahel? Mustapha Abdullahi masani ne kan sha'anin diflomasiya da harkokin tsaro. Da yake tana so ta samu wuri sosai a waɗancan ƙasashe ta samu karɓuwa ga masu ikon kuma ga 'yan ƙasa kenan dole ne za ta samu ta yi husa a irin wannan wadda Amurka ta za ta yi. Amma wani Rasha wani China su ba su san menene aikin agaji ba. Rasha in ba harka yaƙi ba sai kasuwanci. ita kuma cana kasuwanci ne. La'akari da hakan ya sa ƙwararru gargaɗin gwamnatocin ƙasashen da a halin yanzu ke matuƙar ɗasawa da rasha su canza salo domin morar wannan hulɗa fiye da abin da ta fara bayarwa. Ba a ba wannan ƙasashe na Sahel biredi ba, amma akwai masu kakani ake yin wannan biredi ɗin. Da su rasha ɗin da yake suna da masana, su game da masanan na ƙasashen Sahel ɗin a yi ayyuka na ci gaba don kasan wani wani petrol wani uranium wani minini mai karewa ne amma harkar noma ƙasa ba ta karya. wannan shine karo na uku da rasha ke aiko da jirgi dauke da lodin kayan aikin soja da tallafin abinci zuwa jamhuriyar nijar a ƙasa da wata guda kuma karo na biyu da take turo sojojinta masu aikin horo a wani lokacin da ake tsara jadawalin kwashe sojojin amurka 1,100 da ke yankin agades kamar yadda hukumomin cnsp suka yi umarni a tsakiyar watan maris rahotannin ƙarshen mako sun ce sojan na rasha na zaune da dabta inda wasu sojan amurka ke girke wato filin jirgin sojan sama escadri da ke birnin yamai wanda kuma nan ne sansanin da sojan faransa suka zauna kafin a kore su daga ƙasar a ƙarshen shekarar 2023 sakataren tsaron amurka lloyd austin wanne ya tabbatar da wannan labari ya ce rayuwar dakarun amurka ba ta fuskantar kowace irin barazana a halin yanzu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.